kamar fahimta ne daban nawa na dan kallo ma daban misali soyayya yake idan kika da wannan na mata ne na mata ba su ne amma dai yau za ki samu wani wannan ya zo miki salon nashi kenan yanayin soyayya kuma dole dai sai an yi musu to amma yanzu har yanzu zan jawo ki baya kan wannan batun da da muka dora shi domin har yanzu ni ina ganin cewa mata eh gaskiya ni aka yadda ba har yanzu mata gaskiya sun fi maza samun riba soyayya saboda saboda kin ga mace in tana zaune a gidan iyayenta dole tana neman wanda zai zo hmm. ya ce yau yana so ya dauke nauyinta saboda kin gani a soyayya dama karshen riba soyayya aure ne to idan aka yi aure aure tsakanin namiji da mace mace ita ta fi samun riba saboda ta samu wanda zai kula da ita ta samu eh, a gara ki gyara zama saboda ki gara mai bayanin da nake kokarin gaya miki kina za ta samu mai bata kulawa abinci lafiyanta inda za ta zauna da natsuwa kuma kisan mata babban buri wacce ta su ta ce eh, wannan dai na wani eh ta killace shi a gefe to kin gani ita ko ita ta samu riba shi kuwa daga lokacin da aka yi to ya samu. to ma ta da namiji aka ce ya cimma wannan burin nashi ya eh. ya koma komai shi yake yi to da ma dole eh. wato ba bujin ta yi ba <laughs> ba sa wasu kake wai ci da kai ba eh, ba gwanin ta ba kada ko gidan gida ba ana ci da ke ana sha da ke ana wannan ya zo ya ɗora daga zaman aure ka fi aka zo auren